dama irin ku ne masu canja wa yaran mu hanya daga masallaci zuwa ɗakin samari Allah shi taimaka yin sami yare ga wallahi yau karkata ta mun kai na laure gashi nan na laure ya so na laure assalamu alaikum ayira da ka so da keke san babu bata lokaci yau an shiga lokacin goma karshe lokacin da za mu wuce a wanda mun kaga dama abin da kaso da ke shine babu wata lokaci in ke heto karfe daya saman dakin bello in Allah sa an kai uku dare ko uku da rabi ina haya ya kacin ta tahajjud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama irin ku ne masu canja wa yaran mu hanya daga masallaci zuwa dakin samari a wannan goma mai alfarma kana namiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kaddara yanzu kai ka kira ko kanwaka za ka yi wannan lalata ita ya za ka ji na laure gashi nan